Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci. Kada ku manta da danna wannan channel mu subscribe tare da alamar rarrawa domin samun yin shirye-shiryenmu. Wani matashi mai suna Lauren Simon ya shiga hannun jami'an tsaro isa zarginsa da hallaka iyayen shi. Duk da Lawrence ya amsa cewa shi ne ya kashe iyayensa da sauran mutanen gidansu. jami'an 'yan sanda sun nuna shakku a cewar lawrence ya samu karfin gwiwar kashe iyayensa ne bayan kallon wani fim ɗin turawa lauren simon wani matashi ne mai shekaru 22 da ke karatu a jami'a ya amsa laifin kashe iyayensa da sauran wasu mutane uku a karura da ke yankin kiambu a ƙasar kenya Jami'an 'yan sandan ƙasar Kenya sun sanar da cewa sun kama matashin a ranar Juma'a takwas ga watan Janairu bayan shafe kwanaki uku ana neman shi kamar yadda Lindal KG's blog ta wallafa. 'Yan sanda sun bayyana cewa Lawrence ya matsa layar zana ne ranar Talata bayan mutuwar iyayen shi da 'yan uwansa guda biyu da ma'aikaci guda ɗaya wanda aka fi wa kisan gilla gidansu da ke mazambar a Kiyamba. Bayan kama shi Lawrence ya amsa cewa shi ne ya hallaka iyayensa da sauran mutanen gidansu tare da jagorantar 'yan sanda zuwa wani waje a yankin mai mahiu inda ya ɓoye kayan da ya amfani da su domin aikata laifin a cikin wata masai. Kazalika ya ɗauki jami'an 'yan sanda zuwa wani fili da ya yi ikirarin cewa ya ƙone wasu sauran shaidun Duk da Lawrence ya yi ikirarin cewa shi kaɗai ya aikata kisan, jami'an 'yan sanda sun nuna shakku tare da bayyana cewa za su ƙara zurfafa bincike. Da yake amsa tambayoyin jami'an 'yan sanda, Lawrence ya ce, iyayensa sun cancanta su mutu saboda sun kasance mugayen mutane marasa tausayi har da bayyana cewa ya samu ƙarfin gwiwar kashe su bayan kallon wani fim ɗin turawa. A cewar Lawrence, ya yi amfani da wuka wajen hallaka mutanen sannan ya hau a caɓa a daren ya gudu zuwa gidan da budurwarsa ke zaune a can mahiyu jami'an 'yan sanda sun bayyana cewa budurwar lawrence ta shiga hannu amma har yanzu ana neman ɗan acaɓar da ya ɗauko shi daga kiyambu zuwa mai mahiyu kada ku manta da ci gaba da danna wannan channel ta mu subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Allah ya rafa mu da aikin da na sani, amin summa amin, bisalamu kwana lafiya.